a yan shekar nan an ɗauki matakin kashe tabakuna da ke cikin manyan-manyan birane ta hanyar sayar da su ga attajirai ko kuma binne su ba tare da la'akari da irin amfanin da suke yi ba ta hanyar karɓar ruwan sama da kiyaye ambaliya har sai da aka gudanar da wani bincike ne sannan aka gano cewar babban kuskure ne aka yi na sayar da tabakuna nan ko kuma binne su domin maimakon haka ya dace a kyautata su don haka gwamnatin ta samo masu hannu da shuni wanda za su taimaka mata ta kyautata tabakuna daban-daban tabakuna goma sha biyu ne dai wannan aiki ya shafa a nan cikin birnin da magaram kamar yadda ministan ayyukan jin kai malam lawan magaji ya shaida mana tabki goma sha biyu a da kwai a nan kasar da magaram wanda muka gani tsakanin tabkin wa'annan duka ruwa in ya cika daga wannan ya koma wannan daga wannan ya koma wannan har ya fita daga gari to amma yanzu an yi gini hanyoyi sun bi wasu sun zo sun yi gini sun sa dam sun ne in ya rasa hanyar shi ina zai bi zai je ya faɗa gidan da bai da ƙarfi gidan talaka ya rushe mishi gida saboda haka wannan tafkin goma sha biyu za a gyara su inda ba a iya kashe tafki a tsara su yadda in ruwan wannan ya cika zai ba wannan in na wannan ya cika zai ba wannan hal a hudda shi daga gari kusan a dukkan shekara akwai sassa da dama na kasar Nijar da ke fuskantar ambaliyar ruwa ko da dai ba a yi ruwan mai yawa ba saboda rashin isasshen hanyoyin fitar da ruwa Alhaji Sula Kalla shine magajin garin na shiya ta daya ta cikin birnin da magaran wanda yake da tabakuna guda bakwai a yankinsa ya yi karin bayani da cewa lallai in wannan aiki ya tabbata ambaliyar ruwa ta kare gaba daya tunda ta bakunan ne ma za a gyara a yi musu gadodiyan da kowane zai hudu ruwa kenan babu ruwa ma da zai kwanta balle ya ci gidajen mutane duka da matsalar wurin hutar ruwa ne kenan babu mahutar ruwa ta kirki dole bude ya baya muku dama rabin gidajen duka na laka ne daga ruwa ya shiga ciki ya samu awa biyu a cikin ruwa kenan dole ya zamana muna tsaye ma ana ruwan da kanmu muke shiga mu hudo mutanen su koma ko mu kai su lakwal ko mu samu nuri mu sa su don ha'a a kanan inda dama su kuma in babu dama sai a ba su mafaka su zamana hal damana ta ƙari. mutane da dama ke shiga cikin kunci saboda ambaliyar wanda ake fuskanta to koya suka ji da wannan mataki da gwamnatin take so ta ɗauka. muna daga cikin ɗaya wanda gaskiya dish damana ta Allah mu taba ganin damana ma wadda muka yi tsorata ba kamar irin wadda damana da ta wuce wani a nan ga aka yi mun juma ma bamu ga an ba ta ba mu tsoro cikin saboda ruwa har cikin dakunan mu cikin shagunan mu abun kware ya ba mu tsoro in dai da ai haka kware an kawo ci gaba eh wannan bayanin nashi yayi daidai mu da muke gindin tafki mu ne muke cikin hatsari kuma mu ne muke ga abubuwan da suke faruwa a gurin kuma yawanci mutane wanda suke cikin gurin su ne suke janyo wannan mu da muke makwabtan tafki mun ga tashi hankali mu kwana tsaye muna farin ciki mu murna mu ɗari bisa ɗari. Irin wannan aiki dai ya faro tun daga kogin Isa ko kuma Plav Nijar a cewar minista Lawan Magaji. An yi dam don kan ruwan Isa ya shiga cikin Yamai shekaran jiya kaɗai na je na amshi dam dam guda uku da aka yi a Yamai. Ƙwararrun ma'aikata suka ce an yi haka za a kare wannan jama'a dan jama'a ce ake so a kare. Babban fatan da jama'a suke da shine idan an kyautata tabakunan nan kuma a kula da su don kar su sake zamantawa wata barazana ga al'umma. ibrahim malam cillo daga magaram rfi hausa